kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan sannan a taba kararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a barkanmu da kasancewa da arewa shi a daidai wannan lokaci a yau kamar yadda muka alkawari za mu yi tutorial kan yadda ake hada wato bidiyo wanda yake nuna cewa mutum ya wato jefi jirgi ya faɗo so kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din akwai yi wani dan bayani da muke so mu ga wanda suka kasance suna tare da mu a tutorial ɗinmu na koyon hada application so eh, in sun shiga wajen eh, website ɗin da muka faɗa za su ga an canja komai na website ɗin so wannan ya faru ne saboda su wanda suke da kamfanin andromo din sun canja version ɗin eh, shi website ɗin amma da shi version ina jin ko version 6 ne so za su ga ya sha bamban da yanayin yadda muka yi total din namu ko da cikin tsarin website din so kasancewar an shiga sabuwar shekara shine suka canza wannan eh, site din suka mai da shi version 6 so insha Allah dai za mu yi kokari za mu yi total a ko da guda ɗaya ne ko biyu tunda mun riga da mun yi bayani ko mun yi total akan shi yadda ake da application da wancan website din nasu kenan so amma na san eh, da yawa eh, waɗanda suka iya haɗawa inda eh, sun iya da wancan tsohon website din nasu so in sun zo na za su ga kamar an ƙara wasu abubuwa ne wanda za su sauƙaƙa musu wajen haɗa application din so duk da haka ne za mu yi tutorial ko guda biyu domin mu sabunta mu ma kamar yadda su ma suka sabunta kuma ina ganin tutorial din da za mu yi din insha Allah zai taimaka ya ƙara fahimtar da mutum yadda zai yi application din cikin sauki so wannan mun samu kuskure sai a mana uzuri so eh, yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da din kafin mu je mu ga yin total din akwai bukatar mu ka kai da zaka yi ko kuma kai da zaka koya ah, akwai bukatar ya kasance ka dauki bidiyo eh, kafin ka shigo kayan masa bari mu nuna kalan bidiyon ah, sai mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din za ka ɗau ah, hoton bidiyo wanda yake nuna kaman wannan bari plane na wannan kamar yadda wannan yake haka zaka yi bidiyon so za ka ɗau wannan bidiyo a kafin ka shiga kayan Masta a wayanka so bayan ka ɗau wannan bidiyon a cikin description da kuma wajen yin comment na wannan bidiyon za mu ba da link na wani bidiyo na shalcopter wanda ya faɗo bari mu nuna shi shi ma sai mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din shi bidiyon dama mun ce za mu dinga yin tutorial akan wato gidan screen so shi na gidan screen ne wanda helicopter ya fado bari mu yi plane nasa sai mu so wannan bidiyon shi ma akwai link din shi a wajen description na wannan bidiyon da kuma wajen yin comment kuma shi ne kamar jigo wajen gabatar da tutorial din saboda da shi za mu eh, yi editing na bidiyon inda zai nuna cewa mutum ya yi jifa ko ya jefi jirgi a sama jirgin ya fado ta sanadiyar wannan jifan da so yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din na farko ka shiga kayan masana wayanka ga wanda suke tare da mu eh, babu bukatar mu kara sharshi ko kuma bayani akan kayan masa da kuma wasu abubuwa su yanzu za mu je kai tsaye kawai ga gabatar da tutorial din in ya kasance kai sabo ne eh, to zaka iya bin eh, shafin mu ka duba playlist na Uh, wato uh, namu na wannan channel din ka duba playlist na yadda ake editin na bidiyo da kayan masa za ka samu tutorial tun daga na ɗaya har na biyu da sauran wasu bayanan kan ma wanda ba mu a wannan tutorial din ba so yanzu bari mu je kai tsaye gari da farko za ka yi selecting na wato media kamar yadda yake a nan wajen wannan kai selecting na media daga nan za ka zo kai selecting na kalo da za ka sa a wajen background din kenan so yanzu bari mu yi selecting na wannan uh, background din sai mu taba nan daga nan sai mu dawo da shi a sun point ko kuma abin eh, wannan abun mu dawo da shi farko kamar yadda yake anan so yanzu abin da rami za mu fara yin selecting da shi wancan bidiyon namu da muka yi eh, muka dauka saboda mu selecting na bidiyon daga nan za mu taɓa wannan layer kamar yadda taba sai mu taba media domin ya ba mu damar da zamu duba bidiyo ko mu ɗauko bidiyo daga cikin wayar mu so daga nan sai mu ɗauko bidiyon da muka ɗauka din wannan bidiyon na farko gashi anan ah, so sai mu taɓa shi bari mu zoomin kasancewar na wata ɗauka bai fitin da ya kamata bari mu so ok wannan ba ma bidiyon ba ne ba saboda mu goge shi sai mu da wancan media kyamara so shi ne datsa bidiyon daga farko kamar yadda na datse a nan dinnan sai mu amfani da ɗan yatsan mu mu janyo bidiyon zuwa gaba kamar yadda nake yi haka da wani shi farko bari mu ƙara girman bidiyon mun taɓa bidiyon kamar na taɓa daga nan saman nan sai mu zo mu selectin da wannan abun sai mu zo mu zaɓi wannan nan wanda shine zai ba wa bidiyon dama ya cika screen kamar yadda yake a nan wajen sai bari mu play na bidiyon sai mu gani mm, sai bidiyon iyana taba bidiyon sai mu zo daga nan mu taba almakashi sai mu taba nan wajen sai mu zo daga nan mu taba background sai mu taba almakashi shi ma sai mu ratsa shi iyana wato iya inda za mu yi aikin kenan so daga nan sai mu play na bidiyon daga nan inda ya fara jifa so daga nan za mu taɓa stop Eh, wato inda ya ga tahowar jirgin kenan bayan mun taba stop daga nan sai mu zo mu taba layer kamar inda yake sai mu taba media ga ta nan so daga nan eh, sai mu dauko wannan bidiyon ah, wanda na ci zan bada link din shi a wajen description sai ka sai ku dauko shi bayan kun sauke shi a wayan naku sai wani mu je so bari dauko shi gashi nan so bari mu gwada plane din shi ma so wani mu dawo da shi sai mu ƙara girman shi kai da shi sama haka so daga nan mu zo mu nan in ka taɓa bidiyon wanda in ka taɓa shi haka so daga nan za ka zo ka duba kromaki kamar yadda yake anan sai ka taba kromaki sai ka yi enable din shi wato ka kunna shi idan ka kunna shi ne yake nuna cewa wannan green screen din ya dauke gaba ɗayan sa sai iya hoton da yake cikin cikin screen green screen din ne zai bayyana wato iya hoton helicopter ne zai bayyana kamar yadda yake anan so daga nan za mu taɓa bidiyon sai mu yi kotun ɗin shi amma haka so sai mu ƙara taɓa wannan sai mu mai da shi sai mu taɓa nan mai da shi full screen kamar yadda yake a nan full screen sai mu taɓa oik sai mu play na bidiyon yanzu mu gani so so ta haka ne za ka samu damar da za ka yi irin irin wannan editing na yadda ake wato eh, eh, jifan jirgi ya faɗo da kuma sauran wasu abubuwa makamantan wannan ah, so ah, a kowanne suke magana ko kuma suke korafin cewa eh, kayan masan da muke baruwa ba sa samun damar su dauko shi so gaskiya application din kamar eh, in kace za ka ɗauko wanda aka yi modin za ka iya daukowa sama da guda biyar ko goma ma kuma ka ga duba sa supporting a wayanka so ya danganta da irin modin din da aka yi wani modin din a iya wayan da aka yi modin din ko kuma aka yi editing sa iya shi kadai ne zai ba za ka samu damar da za ka yi aiki da shi so amma kai sacin a play store zaka dauko asalin original wanda zai a wayanka babu problem sai dai shi ma'alan akwai wani abu da ake ce ta wato sunan shi application din zai bayyana a saman screen kamar yadda yake a nan wajen so wannan shine case din nasa so insha Allah dai zamu yi kokari zamu nemo asalin wanda zai supporting a kowace waya kuma in Allah da zamu yi kokari mu sanar da ku da zaran mun samu shi wannan application din ah, to kasancewa dai mun yi wannan editing din ina ga anan zamu dakata sai a wani to in insha Allah wanda za mu yi shi ma dan editing din ne ko zuwa gobe ko jibi insha Allah so bayan ka gama editing din daga nan wajen zaka zo ka taɓa wannan alama na wannan rubutun cena eh, ko kuma ya danganta saboda akwai wanda nasu ba rubutun cena bane to daga nan da zaka zo ka taɓa wannan alaman ko ma me a jiki sai ke select na irin eh, nauyin da kake so ya zama zaka iya ƙara mushi wato in kana so ya fitar da haske shi da zaka mai da shi wannan cue hd din ko kuma wannan eh, fhd din so da yadda yake dai ka zaɓi wani hd din domin shi ne zai taimaka ma ko kuma zai zama tsaka-tsaki wanda shi bai da nauyi sosai kuma ya dan fita so ya ka zaba ya ka ka zo da kasa nan sai ka taɓa wannan export din kamar yadda na taɓa wanda shi zai yi exporting din bidiyon ya zama cewa kai combating din shi ka haɗa shi waje da kamar yadda yake a nan wajen so a nan za mu dakata sai mu haɗa a wani tutorial ɗin in Allah kai mu zuwa gobe ko jibin sai a kasance da arewa teach idan akwai abin da ba fahimta ba za a iya zuwa shafin mu na facebook a mana tambaya wanda yana nan da yana ambiki da suna arewa teach sai mu haɗa wani tutorial in Allah kai mu